أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri mai suna takaitaccen bayani kan azumi kamar dai yadda kuka sani suna na rabi'atu abdulaziz tare da ni akwai amina alhassan intata wanda tare da ita muka saba gabatar muku da wannan shirin A darasin da ya gabata mun yi bayani ne akan abubuwan da ke ɓata azumi, a yau kuma za mu yi bayani ne akan makaruhan azumi da kuma abubuwan da ya halatta ga mai azumi ya aikata. Makaruhan azumi dai yana nufin abubuwan da ka iya jawo ɓacin azumi. Isarwa ga shaƙar ruwa da kuskura baki a lokacin alwala. domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku isar ga shakar ruwa sai dai idan kuna azumi Sumba wato kis kenan, domin yakan jawo sha'awa, fitar maniyi har ma ya sabbaba jima'i. Amma idan har mutum ya yi ba tare da wani abu ya fito ba, to azuminsa yana nan amma ya yi makaruhi. Amma idan dai har ya kai ga fitan maniyi har kuma ya kai ga yin jima'i, to a nan mutum zai yi kafara Kallon da ka iya jawo sha'awa ga matar mutum balle wata, to a nan ana so mutum ya nisanci yawan yin kallo. sannan kuma tunani ga ya shafi jima'i yin hakan makaruhi ne saboda yana sabbaba fitar maziyi sannan kuma um, shafan mace ko kuma rungumanta shi ma hakan ba ƙaramin makaruhi ba ne ya kamata mu nisance su sannan kuma ɗanɗanon abinci ko kuma miya a lokacin da mutum yake azumi yin hakan makaruhi ne amma idan har ya kai ga makoshi to tabbas azumin mutum ya karye sannan kuma kuskuren baki a lokacin yin alwala ko kuma mutum bakin shi ya bushe in har ba wai mutum zai yi alwala ne ba ko kuma bakin shi ya bushe ne ba ba a so mutum ya dinga yawaita kuskuren baki domin hakan shi ma makaruhi ne wa'annan makaruhan da na lissafo sukan iya jawo azumin mutum ya karye ko kuma ma har su kai ga mutum da yin kafara ubangiji Allah ya kare mu Allah ya tsare mu ya kuma sa mai yi ibadunmu kuma ya sa ibadunmu karɓaɓɓiya ce. Masha Allah. A'udhu billahi samilu alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abubuwan da ya halatta ga mai azumi ya aikata. Na farko shi ne ya halatta ga mai azumi ya yi aswaki amma ban da itace mai ɗaci da rana. Ya halatta ga mai azumi ya yi wanka don sanyayawa domin rana. ya halatta ga azumi ya ci ya sha kuma ya taki matansa da dare ya halatta ga mai azumi ya yi tafiyan halal ta bukata kamar idan nisan ya kai nisan da zai yi kasaru ya halasta ya kasaru kuma ya sha wannan azumin amma idan har tafiyar ba ta halal ba ce bai halatta ya sha azumi ba kamar inda baya halatta ya yi kasaru tafiya irin ta sata ko ta gasa da dai sauransu kuma ya halatta ga azumi ya yi amfani da magani muddin maganin bai kai ga makoshi ba hmm. masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai ku tare mu a darasi na gaba domin jin abubuwan da muke tattara muku da shi a nan muke cewa fi Allah.